يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na saba'in a littafin al'adabul mufrad na imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama tare da shi za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi guda ɗaya kawai shine hadisi na 362 insha Allah yana dauke da darasi wanda ke bayani akan falalan Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 168 yace babu yu'ta samarata asghar man habara min al-wildan wannan babi yana karantar da mu cewa ana ba da 'ya'yan itatuwa ga mafi kankantan yara waɗanda suka halarci majalisin manzon Allah yu'ta samarata asgarul wildad ana ba da 'ya'yan itatuwa ga yara mafi kankanta waɗanda suka halarci majalisi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي هازم المديني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح يكره حديث ورم بابنسا الماجر أبو هريرة أنا كرنس أبو صالح السمان سننس زكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية matar annabi sallallahu alaihi wasallam juwairiya ita ce ta yanta shi yana cikin waɗanda suka lizinci abu huraira allah maɗaukake ya ƙara masa yarda abu huraira ya ba da labarin wannan hadisi ƙala kana rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam abu huraira ya ce manzon allah ya kasance idza utiya bizahwi idan aka zo mar da sabon nuna na ɗan ice da larabci az-zahabu annabatun nabir wal Hassan yadda ya zo cikin lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 75 wato idan 'ya'yan itatuwa suka nuna farkon nuna 'ya'yan itatuwa waɗanda suka fara nuna sai a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ice wanda ya fara nuna shi ake kira a zahawu. haka yazo cikin tuhfatul ahwazi mujallal tara shafi na 294 ana kiransa albakura akan kira shi az-zahwu akan kira shi albakura albakura saboda shine wanda ya fara bayyana dan icen da ya fara bayyana wanda ya fara nuna daga cikin bishiya ke sa aka ce mar albakura kamar wanda ya yi wato sammakon nuna idan mutum yana da gona amfanin farko wanda ya fara nuna idan ya ɗiba sai ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana aukuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kala lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sabon nuna wato 'ya'yan itatuwa da suka fara nuna kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik lana fi madinatina ya Allah kai mana albarka a cikin birnin mu ka yi mana albarka a cikin wannan birnin da muke cikin sawato madina wa muddina kuma ka sa albarka cikin mudinmu wa sa'ina ka sa albarka a cikin sa'inmu akwai bambanci tsakanin sa'i da kuma almuddu misali cikin almugni na ibn kudama eh, mujallar na biyu shafi na 294 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da ake abu da su akwai mudu akwai sa'i almuddu eh, kamar yadda zo cikin alkamusul eh, muhit haka nan cikin aunin ma'abud sharhin sunan abi dawud a mujallar na farko shafi na 164 asali mudu hudu shi yake ba da sa'i daya a sa'u arba'atu an dajin sa'i guda yana ɗaukan mudu hudu menene ake kira mudu shine almuddu da larabci wanda bahaushe bai canza masa kalma ba illa kawai ya canza ma kalmar tsari almuddu kalma ce ta larabci aka ce mudu almuddu asalinta mil ukatil insanin mu'tadil mutumin da ya zama ba dogo ba ba gajere ba ya zama ya hada hannuwansa idan mutum ya zama matsakaici ba babban mutum mai jiki ba kuma ba mai ba sannan ba dogo ba gajere ba da hada tafukan hannuwansu guda biyu iza mala'ahuma wa madda yadahu bihima ya miƙar da hannuwansa ya haɗa su sai a cika hannuwan nasa wa min husummiya muddan shi sa ake kiransa mudu saboda ya miƙar da yatsunsa ya haɗa hannuwan sai a cika wannan shi ake kira mudu ya zo cikin mawahibul jalil mujallar nabi shafi na 366 ni'yaruhu allazi la yaqtali arba'atu hafanatin bi kasr rajul allazi laysa bi azim al-kaffayn wala ba. babu sabani wajen malaman fikihu a tarihin musulunci gaba daya game da cewa mudu wato shine a samu mutum matsakaici allazi laysa bi azim al-kaffayn wanda baya da manyan kafukan hannuwa wala sagiri ma kuma baya da kananan tafukan hannuwa saboda ana samun babban mutum amma da kananan tafukan hannu idh laysa kullu makanin yujadu fihi sa'un nabi sallallahu alaihi wa wasallam abinda yasa malamai suke bada wannan misali da mudu su ce a samu mutum matsakaici wanda ba dogo ba ba gajere ba ba mai jiki ba ba ramanne ba ba mai manyan hannuwa ba ba mai kananan su ba wato matsakaici kenan ya hada tafukan hannuwansa a cika shine mudu suna ba da wannan misali saboda ba ko ina ba ne ake samun mudun annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun kimanta yawan mudun annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan misali saboda haka a ko ina kake idan aka ce ana son a ba da mudu daya sai ka gane misalin yadda ake gano mudu ko da babu mudun nabi a wurinku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mutanen madina idan aka kawo masa sabon nuna ya'yan itatuwa sai ce ya Allah ka yi albarka ma birninmu ya Allah ka sa albarka ma mudunmu wa sa'ina kuma ya Allah ka sa albarka ma sa'inmu kaga yayi addu'a ma mudun Madina yayi addu'a ma na Madina yace barakatan ma'a barakatin albarka tare da wata albarka ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa malamai suke kokarin zama a garin madina saboda ire-iren waɗannan addu'o'i da suka samu asali daga manzon Allah Allah ka sa albarka a cikin garin nan albarkan tare da wata albarka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a Abu Hurairah yace mana walaku asgara man yalihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika wannan dan icen ga mafi kankantan yaro wanda ke kusa da shi min alwildan daga cikin yara da suka halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sharhin sunan ibn majah al-imam sindi wato a mujallar na hudu shafi na 39 ya fassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa barakatan ma'a barakatin ya Allah ka sa albarka tare da wata albarka ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato shine barakatan muba'afa ai barakatun muba'afa ya Allah ka sa albarka a cikin garin nan albarkan ninkin ba Shi ne barakatan ma'a baraka Allah ka sa albarka tare da wata albarka wato Allah ka ninka albarka mu wannan gari da mudunmu da sa'inmu albarkan ninkin ba ninki sun mai asgara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa ma wanda ya fi ƙanƙanta man yalihi wanda ke kusa da shi min alwildan daga cikin yara da yake nuna maka yara suna halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina har ma suna iya zuwa kusa da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mika ma yaro da ya fi kusa da shi fa innahu yafrahu bihi ma la yafrahu bihi al-kabir yaro zai yi murna irin murna da babba ba zai yi ba yace qala ulama malamai suna ba da bayani cewa kanati sahabatu tuna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi awwali tamrati dabino na farko wanda ya nuna da su ɗauko su kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa suke haka salima musundi ya ce ragabatan fi du'a'i saboda suna faɗayin su ji addu'ar manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne shine ma jagoran masu kirki shine abin misali ga duk wani mai kirki ba za kamar wani alkhairi ba manzon Allah bai maka addu'a ba to addu'an nan suke fata saboda haka za su samu ah, dabino da ya fara nuna shi za su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata hikima ce hikima ce babba saboda suna fatan su samu addu'ar manzon Allah kaga amfanin gonar sai albarka babu wanda ya fara cin ɗan icen wannan gona za a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa yace awwalut tamra al-imam an-nawawi yace al-muradu al-baraka fi nafs al-makil fi al-madina kar ka ɗauka wannan addu'ar annabi ya yi ta ne ga duka al'ummarsa in ka lura da lamirin da ya zo cikin addu'ar manzon Allah Allahumma barik lana fi madinatina kaga mu ma musulmai ne mabiyan manzon Allah kuma wannan addu'a mata shafe mu ba saboda manzon Allah ya ce ya Allah ka mana albarka a birnin mu kaga nan Abuja ne ai ko ya Allah ka mana albarka a birnin mu saboda haka wannan ya zama khususiya ga Madina addu'a ce kawai ga al'ummar manzo da ke zama a garin madina addu'a ce da aka yi wa mudun mutanen madina sa'in mutanen madina garin madina ya'ani albaraka fi nafsin makili fil madina bi haisu yakfil muddu fiha liman la fi ghayriha addu'ar da manzon Allah yayi hikimarta ita ce idan kai a garinku buhu ɗaya yana maka wata guda musulmin da ke zama a madina mudu biyar sai ya masa wata guda wannan shine bambanci saboda gara basar da ya samu manzo ya zauna a garin shi wanda kai banda kai aiko wa haza shahidun mahsusun al-imam ya ce wannan abu ne da ake gani bakin fiha ilal ana ya tabbata har zuwa yau kuma gaskiya ne akwai wani malami wanda ya yi sharhin bulugul maram na taɓa sauraronsa a madina yana magana game da albarkan gani yana fassara wannan hadisin ya ba da misali da taro da ake a duniya za a yi taron kwallo ko a yi wani gagarumin taro wanda kafirai kan shirya taro dai wanda ba na musulunci ba ya ce kafin a yi taron sai an yi tanadin abincin da za a yi za a tsara wato za a amfani da shi wajen wannan taro da ruwa da abinci da waye ya ce ban da madina duk wanda ya tafi garin madina bai jin ga wani wanda aka sa shi ne jagoran kawo abinci ga alazai babu kuma har zuwa yau ba ka sanin ya akai suka ci ya akai suka sha amma ba za ka taba tashi da sahi a ce biredi ma ka rasa a garin ba saboda addu'ar manzon Allah shine abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa yace wannan albarkan tana nan har yanzu yana faɗa a zamanin sa wanda ya fi shekara 700 da rasuwa shi ma kuma har zuwa yau ɗin wannan albarka tana da to wannan addu'ar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta ga mutanen madina akwai wani hadisin da ke sahihul bukhari yana kitabul buyu hadisin abdullahi bin Umar, eh, hadisin al-miqdam bin ma'di karib yana kitabul buyu babu ma yustahabbu min al-kayl al-imam bukhari yake cewa babi ne akan mustahabi ne mutum ya amfani da mudu mustahabi ne ka yi amfani da mudu saboda wannan addu'ar da manzon Allah ya hadisin al-miqdam bin ma'di kariba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce wa mutanen ya ce wa sahabbai kilu ta'amakum ku ringa amfani da mudu wajen auna abincinku tunda na riga na yi addu'a na yi addu'a Allah ya albarka wa mudunku Allah shi ya albarka masa'inku to ku ringa amfani da mudu wajen auna abincinku yubarak lakun Allah zai sa muku albarka a ciki a littafin fathul bari sharhin wannan hadisi mujallar na kudu shafin 346 ibn hajjar ya ce wa ma'anar hadis abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi akhriju bi kailin ma'lum yuballighukum ila al-mudda allati qaddartum ma wa ba Allahu min al-baraka fi mudda ahli al-madina bi da'wati manzon Allah yana nufi ga sahabbai ko da abincin da ke gida ne kaga dai ka riga ka je kasuwa ka auno hatsi ka kawo ko ka sai buhu ka aje amma ka gaya wa matar ka in a garin madina ne kar ki ɗebi abincin ki ringa aunawa da mudu in za a ɗebo daga buhu a sa mudu a auna idan aka auna an gama sai albarkan ya sauko amma idan ba a auna ba to wannan addu'ar ba za ta ci ba wato baka cikin waɗanda suka samu gara wannan addu'a don haka yasa manzon Allah ya wa sahabbai magana ya ce abincinku ba wai wanda za ku sayo ba abinda ma kuke ci a gidajen ku ku ringa aunawa da mudu idan kun auna da mudu Allah zai sa albarka amma banda shi kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ba da labari hadisin ta yana da tsawo tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar hatsi kaɗan ɗiba muke kawo muna abinci babu ranar karewa sai da aka samu wata rana da wata kuyanga ta ɗauki mudu ta auna ranar sai muka cinye saura shi kuma gidan manzon Allah ba a aunawa amma sahabbai manzon Allah ya musu umarni ya ce ku auna albarka za ta sauko domin idan aka auna malamai suke hada waɗannan hadisai guda biyu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an auna abinci to kamar ma an raina kimar manzon Allah ne a dai ɗiba kurum Allah zai kula da sauran ma'ana أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادكرتموه طالبين من baraka البركة bil Ijaba. ibn hajar ya ce abinda manzo ke gaya wa mutanen madina idan kun adana abincinku to duk sa'ilin da za ku ɗiba ku rika sa mudu kuna aunawa wannan saka mudun ba wai don ku gane yawan kimar abin da kuka ɗiba ba ne ka ce wa matarka ta rika amfani da mudu idan za ka ɗebi hatsi ba don a gane an ci mudu kaza an bar kaza bala a zuciya niyyar ita ce Allah ka sa muna cikin waɗanda suka dace da addu'ar manzon Allah saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana man kalahu ba'da zalika inna ma yakiluhu li yata'arrafa miqdarahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai sahabbai suna haka albarkan nanan yana tabbata abinci bai karewa garin madina amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to mutane sun yi ta shigowa ba ma sahabbai ba gari ya ya habaka an samu baki sun cika saboda haka mutum in ya zo gida ya yi amfani da mudu yana aunawa ne don ya gane yanzu tsora min mudu nawa a cikin buhun nan ka ga niyyarsa ta canza saboda haka sai albarkan ta bace amma matukar mutum yana garin madina ya yi amfani da mudu da nufin ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai isar masa abin da ya rabu na abincinsa wannan hadisin al-imam bukhari wato ya kawo shi saboda ya yi bayani game da matsalar da ta gabata a kan cewa idan za ka ba da abu ka ba wa na damanka sai ya kawo hadisin nan don ya nuna cewa ba komi ne ne ake ba wa mutum na dama ba ga abin da ke faruwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina suna kawo sabon nuna ya'yan itatuwansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi addu'a sai ya miƙa ma yaro da ya fi kankanta shi ake duba sai a bashi kaga ba na dama ake dubawa kawai ba ana duba wani yaro ne ya fi kankanta a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bashi shi wannan hadisi yana sahihu muslim al-imam muslim ya rawaito yana kitabul hajj babu fadlil madina wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam fiha sabani yanda shi al-imam al-bukhari yayi babi anan al-imam al-bukhari ya kawo hadisin karkashin babin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautan dan ice a majalisinsa ga yaro da ya fi kankanta amma shi kuma al-imam muslim ya kawo hadisin ababin falalan madina domin wannan addu'ar gaba daya ta shafi mutanen madina don haka ya zama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshe idan an kawo masa dan ice sabon nuna abinda yake a karshe ya dauka ya ba ma yaro da ya fi kankanta ba ainihin shine muhimmin abu ba addu'ar manzon Allah nan ita ce muhimmi don haka yasa al-Imam Muslim shi babin da yayi babu fadlil madinati wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil baraka babi game da falalan madina da kuma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya roki Allah ya saukar da albarka a cikin wannan gari hadisi 443 yanda lafazin al-Imam Muslim yazo an Abi Hurairah annahu qala Abu Hurairah yace kanan nasu idara aw awwala eh, samar idan mutane suka ga farkon nuna na 'ya'yan itatuwa kada ana yace idza utiya bizahwi amma a riwayar al-Imam Muslim kanan nasu idza ra'aw awwala samar mutane sun kasance idan sun ga farkon nuna cikin 'ya'yan itatuwa ja'u bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai su kawo ma annabi idan sun kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu rasulullah qala lokacin da manzon Allah ya karba sai ya ce Allahumma barik lana fi samarina ya Allah kai mana albarka cikin 'ya'yan itatuwan garinmu wa barik lana fi madinatina kuma kai mana albarka cikin birninmu wa barik lana fi sa'ina kai mana albarka cikin sa'inmu wa barik lana fi muddina kai mana albarka cikin mu Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka ya Allah annabi ibrahim bawanka ne masoyinka ne wa nabiyuka kuma annabinka ne bawanka ne masoyinka annabinka wa inni abduka wa nabiyuka ni ma bawanka ne kuma annabinka wa innahu da'aka li makka shi annabi ibrahim ya roke ka ka saka albarka ma garin makka wa inni ad'uka lil madina ni kuma ina roƙonka ka saka albarka ma garin madina addu'ar eh, albarkar da nake so ka samu garin madina bi mislima da aka limakkata irin albarkar da annabi ibrahim ya nemi ka samu garin makka bayan haka wa mislihi ma'ahu da kuma kwatankwacin wannan albarka ka ninka ka kara magarin madina kaga riwayar al-imam muslim ta tsawo sannan ta fito da ainihin wato muhimmin abin da ke cikin wannan hadisi wato shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba su ɗaya ba tunda abinda abu ya ce kana nasu idza ra'aw awwala samar ja'u bihi ila Fa'iza fa idza akhadahu rasulullah qala hadha du'a duk sa'ilin da mutane suka samu sabon nuna na amfanin gona ya'yan itatuwa za su kawo ma annabi kuma kowa ya kawo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba sai yayi wannan addu'a kaga addu'ar Allah kaɗai ya san yawan yawanta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abu huraira ya ce sun ma ya da'u asgara walidin lafu wannan shi ne bambancin wancan hadisi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira yaro da ya fi kankanta amma fa nashi yaron da ya fi kankanta amma nashi fa yautihi zalika samar sai ya bashi wannan dan ice din idan aka ce nashi yana yana yiwuwa dan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa Eh, wato ‘ya'yan eh, dangi waɗanda ke gurin don idan aka ce wato yaro nashi ana nufin yaron wani ɗan uwansa na kusa da shi wanda shi ya bambanta da hadisin al'imamu bukari to kaga akwai riwaya ta al'imamu turmizi kuma har yanzu game da wannan hadisi yana kitabu da'awat al turmizi ya kawo shi a eh, inda ya ware bayani game da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ya idhara al-baqura min samar abinda mutum ya kamata ya faɗa idan ya ga farkon sabon nuna na yayan itatuwansa wannan addu'a ashe ba ta tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ma daidai ne ka yi ta shine abinda al-imam turmizi yake nufi yana cewa idan kana da gona ko kana da itatuwa idan kaga farkon nuna to wannan addu'a ya kamata ka yi ta sai ya kawo hadisin abu huraira riwayar al'imamu turmiji kanan nasu idara au awwala samari ja'u bihi ila rasulillah kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim idan mutane suka ga farkon nuna na 'ya'yan itatuwa za su tsinka su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa idan akazahu rasulullah qala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wadannan 'ya'yan itatuwa sai ya ce Allahumma barik lana fi simarina fi simarina riwaya ta al-Imam Muslim fi samarina duk ma'anar su guda Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina Allah ka yi albarka ma 'ya'yan itatuwan garin nan Allah ka yi albarka ma birninmu Allah ka yi albarka ma sa'inmu Allah ka yi albarka wa mudunmu shi yasa da yawa aka samu malamai da ke cewa idan aka ce akwai albarka tare da dabinon ajiwa to dabinon ajiwa ba na kowane gari ba ne na garin madina ne shi ke da wannan albarka wannan dalili yasa kake gani su kansu larabawa sun sani don haka in ka zo sayan ajiwa za a ce wane kake so na madina saboda sun san target ɗinka kana neman mai albarka to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ajiwa ta madina ya ayyana ya ce ajiwar ta madina ita ke da wannan albarka saboda waɗannan addu'o'i da manzon Allah ya Allahumma barik lana fi simarina Allah ka yi mana albarka ga yayan itatuwanmu wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi fa'ina wa muddina Allah ka yi albarka ma birninmu ka yi albarka ma sa'inmu da mudunmu a riwayar al'imamu turmizi nan ma abu huraira ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa ana abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li makka wa ana ad'uka lil madina bi misli ma da'aka bihi li makka kamar yadda annabi ibrahim ya roke ka ka sa albarka wa garin makka to ni ma ina roƙonka ka saka albarka wa garin madina bi misli ma da'aka bihi li makka wa mislihi ma'ahu wani kwatankwacin albarkan a ƙara ninkawa a sawa madina ƙala abu da yake sun mai da'u asgara walidin ya rahu lafazi na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba majalisin idan ya ga yaron da ya fi ƙanƙanta sai ya kira shi kaga wannan lafazi shi ma ya bambanta da lafazin al'imamu Muslim ya kuma bambanta da lafazin da ya zo cikin al'adabin adabul Mufrad idan ya dubi majalisin ya ga yaron da ya fi ƙanƙanta sai ya kira shi fa yu'ti sai ya bashi zalika samar wannan dan ice din hadisin yana sahihu muslim sunan Turmizi, sannan kuma yana sunan Ibn majah kitabul atima al-imam ibnu majah ya kawo shi a babin bayani game da abinci babu iza utiya bi awwal samara hadisin 3329 an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah, kana idza utiya bi awwal tamra idan an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam dabino na farko au samara ya'yan itatuwa da suka fara nuna kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik lana fi madinati da wa fi simarina wa fi muddina sa'ina barakatan ma'a baraka kamar yadda zo cikin al'adabul mufrad barakatan ma'a baraka ya zo cikin riwaya ta al-imam Maja. ya Allah ka yi albarka ma birninmu ka yi albarka ma 'ya'yan itatuwanmu ka yi albarka ma mudunmu ka yi albarka wasa'inmu albarkan tare da wata albarka kamar yadda ya zo a fahihu muslim da sunan tirmizi abinda manzo Allah yake nufi wa mislihi ma'a irin albarkan da ka sa wa makka ta dalilin addu'ar annabi ibrahim irin wannan albarka nake so ka ninka ka sa wa madina Shi shine nufin baraka ma'a baraka wata albarka tare da wata albarka summa yunawiluhu asgara man bi habbarati riwayar al-imam ibn majah sai annabi sallallahu alaihi sallam, ya miƙa ma yaro da ya fi ƙanƙanta. man bi habbaratihi min al-wildan yara da suke tare da majalisinsa sai annabi sallallahu alaihi sallam ya miƙa mara ga an samu hadisin al-Imam Muslim al-Imam Tirmidhi Ibn Majah haka nan al Malik al-Imam Malik shi ma ya kawo hadisin nan cikin Muwatta yana kitabu jami'a babu fada'ilil Madina al-Imam Malik ya kawo hadisin cikin bayanin falalan garin Madina addu'a lil madinati wa ahliha addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa madina da mutanen garin hadisi na 2591 abu huraira ya ce kanan nasu idara awwala samari ja'u bihi ila rasulillah idan mutane sun ga farkon nuna na 'ya'yan itatuwa suna tsinka su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu rasulullah idan manzon Allah ya karba sai yayi addu'a Allahumma barik lana fi samarina ya Allah kai mana albarka cikin 'ya'yan itatuwan mu wa barik lana fi madinatina kai albarka mu birnin mu mubarak lana fi sa'ina kai albarka masa'inmu mubarak lana fi muddina kai albarka wa mudinmu allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa annahu da'aka li makka wa inni ad'uka madina bimithli ma da'aka bihi li wa manzon Allah sai ya ce ya Allah annabi ibrahim masoyinka ne annabinka ne bawanka ne nima bawanka ne annabinka ne annabi ibrahim ya yi addu'a ya roke ka ka saka wasu nau'ukan albarka wa garin makka to ni ina roƙonka ka saka irin waɗannan albarka ma garin madina bi muslima da aka bihi li makka irin albarkan da annabi ibrahim ya nema ka sa wa garin makka ni kuma ina neman ka sa irin wannan albarka ma garin madina wa mislihi ma'ahu da kuma ninkin wannan albarka a tare da shi riwayar al-imam malik summa yad'u asghara walidin yarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yaro da yafi kankanta wanda ya gani ya iya gani fa yu'tihi sai ya bashi zalika samar wannan dan ice din to kaga ya nuna cewar an sabu lafuzza daban-daban duk da cewa ma'anar hadisin guda ce a riwaya ta al-imam muslim thumma yu'tihi asghara man yahburuhu min al-wildan annabi sallallahu alaihi wasallam zai dubi yaron da ya fi kankanta a majalisinsa ya ba shi wannan dan ice din a wata riwaya ta al-imam muslim annabi eh, abu hurairah yace da u afgar walidin lahu zai kira yaro da ya fi kankanta na kusa da shi in aka ce lahu wata wanda ke da dangantaka da manzon Allah fa yu'tihi zalika samar sai ya ba shi wannan dan ice din akan haka yasa malamai suke cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin guda ne don mutum da ya rawaito su wato shi ne abu huraira abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan an yi kyautar aka kawo mar wannan yana cikin littafin mirkatul mafatih na al-imam ali bin sultan al-qari yana sharhin wannan hadisin da ya kawo a cikin littafin nasa hadisin 2731 game da hikimar haka din hikimar haka da sabani da aka samu game da fahimtar hadisin wajen malaman sunna Allah madaukake ya musu rahama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an mar kyautan 'ya'yan itatuwa da suka fara nuna a majalisinsa bayan yayi addu'a ba zai ci ba ba zai ba mu babban mutum ba zai kira yaro karami sai ya bashi mai hikimar haka duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata akwai ilimi akwai hikima akwai basira a ciki mai hikimar da ta sa manzon Allah yake haka ba kuma ko da yaushe ne manzon Allah ke gaya wa sahabbai hikimar ba saboda ya sani su masu basira ne suna ganewa to malamai sun yi ta kokarin bayani game da wannan hikima uh, an taksisi sagir uh, uh, ba wa yaro karami wannan dan ici ba za a ba babban mutum ba da farko dai akwai malaman da suke cewa li shiddati farahil wildan bil bakura saboda yara sun fi murnan cin dan ice da ya fara nuna kamar misali an dade mangoro ya bace yanzu sai mangoro ya fara fitowa kaga yaro yana sha'awar a ce shi ya fara cin wannan abin shi babban mutum bai damu ba shi yasa manzon Allah kan yi haka saboda auna girman farin ciki murnan yaro game da wannan dan ice na farko wanda ya nuna a gona ya fi girma akan murnan babban mutum akwai masu wannan fahimta sannan wasu malamai suka ce na'am hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ma babban mutum saboda kamanta dan ice din da kuma shi yaro shi wannan shine farkon nuna a gona dan kuma eh, yaro kuma da aka bashi fa kaga sabon mutum ne bai daɗe da zuwa duniya ba sai ya dace ya ci maimakon a ce babba gashi tunda wannan sabon nuna ne ya fi dacewa da sabon zuwa duniya shine yaro karami kaga wannan ma ya bada ma'ana babu laifi wasu kuma suna cewa la abinda ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma yaro karami bai ba mu babban mutum ba wato saboda yanayin halitta ta kananan yara suna da garkuwan jiki mafi karfi fiye da manyan mutane saboda normally wato akasari idan aka ce wannan dan ice ya fara nuna to idan ka ci yana iya tsinke ma ciki amma yaro karami yana iya ci zaka ga abincin da yaro ke ci kai ba zaka iya ci ba saboda yana garkuwan jiki jikinsa yana jure ma abin da ke iya kasancewa jikin wannan ɗan ice farkon nuna don haka yasa malamai ke nuna idan ɗan ice ya fara fita kai babban mutum karka fara cinsa ka bari sai ya wato bishiyar gaba ɗaya mafi yawan 'ya'yanta sun nuna lokacin za ka ci saboda a wannan lokacin ya dace da ainihin garkuwan jikinka da kuma ainihin wato halittarka da ta riga ta kosa. amma yaro karami yana iya ci ba zai markomi ba wannan shi ma ya dace da hankali to malamai sun yi ta kokarin bayani game da haka kamar yadda um, uh, ya zo cikin mirkatun mafati yana cewa wa ya du'u asghara walidin liyastamidda bi sururi qalbihi ala ijabati du'a'ihi akwai waɗanda kuma suke ganin abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka ya kira yaro karami ya bashi wannan dan ice din wato saboda ƙarin neman taimakon Allah akan addu'ar da yayi wajen Allah lokacin da aka bashi dan ici da ya karba bai ba ma yaron ba sai da yayi addu'a da yayi addu'a sai ba ma yaro ai ya riga ya karbi kyautarka yanzu ta zama nashi eh, wato kyautar ta zama mallakarsa da yayi addu'a sai ya ba ma yaro karami kaga ba ma yaro karamin nan kaman dada neman taimakon Allah ne akan ya amsa mar addu'ansa wa hadha alqaf mimma qalu min anna zalika li shiddati almunasaba bayna albaqurati wal walid shine uh, alqari yake cewa wannan ita ce fassarar da ta fi dacewa akan duk wata fahimtar da wani malami ya gabatar game da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara ba ma yara ƙanana yayin itatuwa da aka kawo masa kyauta wato me hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba ma yaro ƙarami? saboda yaro karami bai kai ga sabon Allah ba tausaya mar ya dace da kamar hadisin da za su taho nan gaba arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama idan kana son ka samu rahamar Allah to ka tausaya ma na kasa idan akwai wanda ya dacewa a tausaya mar to yaro karami sai manzon Allah ya dauki wannan abin sai ya ba ma yaro karami saboda fatan ya samu gudunmawar Allah akan addu'ar da ya ga garin Madina shine al-Imam al-Qari yace wannan ita ce fahimta mafi inganci game da hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin haka idan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan wannan dan ice ya ba ma wani yaro wanda ke kusa da shi ta wajen dangantaka wannan ba laifi bane saboda kasancewar shi aka ba mu kyautan tunda an ba shi kyauta kaga kenan yana da damar ya ba mu ɗansa ko wani ɗan danginsa to amma wani lokaci manzo Allah bai ba mu ɗan dangin idan a majalisin akwai wani yaro karami sai ya ba shi don haka yasa aka samu lafuzza daban-daban kamar inda Abu Hurairah yake ba da labari a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan wannan dan ice ya ba ma yaron da yake da dangantaka da shi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga ido a sa. idan ya hangi wani yaro da ya fi kankanta sai ce zo kamar yadda zo cikin wasu lafuzza na hadisi din idan yaron ya taho sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kiwon na dan ice ya bashi sanan yana gwada cewar ba wai yara da suke da dangantaka da manzo ne kada yake ba su ba hatta wasu yaran annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su yace idan lam yakun ahadun habiran indahu fala shubhata annahu yunadi ahadan min auladi ahlihi idan ba kowa fa sai ya sa a kira yara wadanda ke cikin gida idan yara sun taho sai ba su le annahu ahqqu bi barrihi min ghairihi wato idan majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yara babu wasu waɗanda ke kusa da shi saboda gidan manzon Allah akwai yara kanana da yawa akwai marayu akwai yara da kan zo gidan kamar su Anas bin Malik waɗanda manzon Allah ya rike su kamar su Abdullah bin Abbas lokacin su suna yara kanana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran yaransa ya ba su idan a majalisin babu wani yaro a lokacin amma idan akwai fa zai kira yaron da ya fi kankanta sai ya ba shi ibn abdulbarri littafin at-tamhid yake yana sharhin muwaffa kuma al-imam malik ya ruwaito wannan hadisin kamar yadda muka ce al-imam malik ya ruwaito wannan hadisin saboda haka ibn abdulbar yana sharhi game da wannan hadisin mujallar na 21 shafin 267 ya ce fi hadal hadis ikhtisasun ra'isi wa intikhadihi bi awwali ma yutillu min al akwai fa'idar da wannan hadisin ke karantar da mu har yanzu yana karantar da mu cewa babu laifi talaka ya dauki kyautarsa ya kai wa shugaban shi imma hadiyya wa jalala wa ta'zima wa mahabba ya ba da misali lokacin da gonanka ta fara nuna sai ka girbin farko ka ɗauki 'ya'yan itatuwa waɗanda suka fara nuna ka kawo sarki. ko mai unguwa yi ne don girmama shi mun karanta hadisai a baya wanda ya girmama shugaba yana girmama Allah wata wata'ala kana kyautata wato zuciyar shugaban naka kana daɗa sanya ƙauna a tsakaninka da shi wannan ba laifi ba ne kayi mar kyauta sai ya dace da abin da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shugaba ne a gurin su sai ya ce wa imma tabarrukan bi du'a'ihi tana yiwuwa kuma ka dauki wannan dan ice ne ka kawo ma mutum saboda neman albarka ta addu'ansa saboda neman albarkan Allah da za a samu ta dalilin addu'ar wannan don haka yasa ibnu abdul barri yace kana daukan kyauta ka ba mu shugabanka imma saboda girmama shi saboda karfafa soyayya tsakaninku san ko kuma ya kasance kayi ne saboda fatan ka samu albarka wato ta dalilin addu'ar wannan shugaba din domin in aka dace da shugaba na kwarai eh, yayi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana karba wallazi yaglibu alayya anna zalika inna ma kana min as-sahaba ridwanullahi alaihim liyad'u lahum rasulullah ibnu abdul barri yace amma shi a fahimtar sa babban dalilin da ya sa sahabbai suke ɗaukan 'ya'yan itatuwa nunan farko daga gonakinsu su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin haka ne ba don yana shugabantar su ba suna yi ne saboda fatan su sabu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa siyaqu hadha alhadith yadullu ala dhalik inda in ka tara riwayoyin hadisin wuri guda tsarin yadda lafuzan suka zo suna nuna haka sahabbai suna kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ƴaƴan itatuwa da suka fara nuna a gonakinsu saboda fatan su dace da wato addu'arsa duk da haka ibnu abdul barri yace wal ma'ana yani jami'an muhtamala amma ma'anoni guda biyu din nan dukkan su suna iya daukan wato ingancin abin da ya faɗa babu laifi dan mutum ya dauki amfanin gonansa da ya fara nuna ya kai ma shugaba ya kai wa malami saboda me in ma saboda ƙarfafa soyayya tsakaninsa da shi wannan shugaba sun da ba rashawa ba ce da ka ba wa shugabanka wannan da kamar alkali ne sai ake ka ba da rashawa shugaba ne ka kai masa wannan kyauta saboda ƙarfafa zuciyarsa a kan soyayya tsakaninku sannan kuma wannan zai sa shi tunani ya kamanta adalci wanda shi zai sa talakawa su ƙara son don haka ba laifin ibn abdulbari ko kuwa ka ɗauki amfanin gonanka da ya fara nuna ka kai ma wani malami me yasa saboda fatan ka samu albarka ta dalilin addu'an da malamin nan zai maka yace wa fi hadal hadis min al'ada wannan hadisin yana dauke da ladubba yana dauke da ladubba da yawa yana dauke da falala mai yawa wa jamilul akhlaq halaye masu kyau yace ka dubi hadisin da kyau i'ta'us saghir min al-wildan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kyauta a gaban jama'a dubun dubata sahabbai na zaune manzon Allah ya dauki kyautarsa ya ba ma yaro karami min alwildan wa ithafihi bi turab me yake karantar da kai a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mara kyauta sai ya ce kai yaro zo sai ya dauki kyautar ya bashi manzon Allah bai ce musu komai ba yana karantar da su ku zama masu tausayin yara kanana kaga ba tare da ya furta ba amma aikinsa kurum ya karantar da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne mai jin kai haka ya kamata a ce sun yi wato idan wahala ta shigo yaro ya fi jin daɗi akan babban mutum idan za a shiga wani hali mawuyaci bai kamata a ce kai ka tsira yaronka kuma ya halaka ba ya kamata a fara tausaya ma yara akan manya saboda haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka wa zaka yadullu ala annahu aula bi zalika min al-kabir wanda shi ke gwada cewa idan tausayi yana da muhimmanci to ya fi muhimmanci ga yaro karami akan babban mutum yana da kyau a tausaya ma kowa a tausaya ma babba a tausaya ma karami amma wa ya fi dacewa manzon Allah ya mana ishara da cewa yara kanana su suka fi dacewa liqillati sabrihi wa farahihi bi zalika idan an shiga wahala waye wanda ke da karancin hakuri shi da yaro don haka yaro ya kamata a fi kulawa da shi ba babban mutum yana iya haƙuri sannan yaro ya fi murna da kyautar da za kamar fiye da babban mutum wa fi uswatun hasana fi kulli hali ibnu abdul barri yace lalle in ka dubi rayuwar manzon Allah babu shakka zaka samu kyakkyawar abin koyi a kowane hali duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka sa lura zaka ɗauki ilimi game da kyawun hali wato na manzo sallallahu alaihi wasallam littafin tafafatul ashwazi wato sharhun sunan turmizi a mujallar tara shafi na 294 malamin ya kawo bayanin malamai game da waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa madina wato akwai sabanin fahimta da aka samu shin misali garin madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma addu'a addu'ar ta tsaya ga garin madina a wancan zamani ne ko kuwa har abada lallai akwai malaman da suke ganin ita wannan addu'a ta tsaya ga ainihin garin madina mudun madina sa'in madina a wancan zamani wancan zamani wato wannan addu'ar ba ta tsallaka hatta kai ga wasu zamunna da suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar misali al malik al nawawi ibn hajar waɗannan manyan masanan hadisi su a fahimtar su suna ganin ita wannan addu'a ta albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mudu da sa'i na garin Madina ya taƙaita ne ga ainihin mudu da sa'i da suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akasarin malaman sunna galibi suna cewa la wannan addu'ar ta game duk wani mudu da aka zo aka same shi a garin Madina bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'i da aka samu shi kansa garin madina din albarkan da Allah tabaraka wa ya saka masa bai takaita ga wato zamanin sahabbai kawai ba wannan albarka tana nan har zuwa tashin kiyama saboda akwai wata riwaya da ta zo daga Anas bin Malik hadisin yana sahihul bukhari kitabu kafaratul aiman kuma hadisin yana sahihu muslim anas bin malik a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma barik lahum fi mikyalihim ya allah ka musu albarka wato amudun wasa'ihim wa muddihim ka yi musu albarka a ma'auninsu duk abinda suke awu da shi ka musu albarka sa'insu ka yi musu albarka mudunsu ka yi musu albarka kaga wannan kalma da wannan lafazi lamiri da ya zo barik lahum maimakon lafuzan da muka karanta barik lana shine wanda ya takaita ga ainihin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda manzo Allah ya ce barik lahum ya nuna cewa tsawon zamani garin Madina duk wani mudu da aka samu manzon Allah ya masa addu'a Allah ya samu shi albarka don haka har zuwa yau mudun da ke garin Madina yana tare da wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan hadisin na Anas bin Malik shi yasa al-Imam Mubarak Furi yake cewa in ka lura da garin madina a tsawon tarihi za ka tabbatar da ijabar da allah ya yi wa manzonsa game da addu'ar da ya yi allah ya sami garin albarka yani fi za ta hamin cihati sa'atiha wa sa'ati ahliha ta wajen girman garin ta wajen albarkan da allah ya sama wannan gari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na abubakar ya shugabanci sannan umar sannan usman headquarter gaba ɗaya garin madina ne don haka yasa duniya idan da aka shirya mayaka daga garin madina to komi ku idan mayakan nan sun zo abin da ya fi sauki gare ku shine ko dai ku mika wuya ko kuma ku ruga guje don ba yadda za a yi ku yi nasara a kan mutanen da suka fito garin madina har ma wasu malamai ke ganin cewa matsala da aka samu zamanin sayyidina albino abi talib tana yiwa saboda bai zaunar da headquarters a garin madina ba ne al mubarak turi yake ba da misali yana cewa hatta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka ƙara faɗaɗa shi wa kasural khalqu jama'a suka dinga zuwa garin madina ya zama garin yayi faɗi fiha hatta udda min al-faras al hatta udda min al-faras al-mu'add biha fi zaman Umar a zamanin sayyidina Umar dawakai kurum ke garin Madina ya ce arba'una sun wato akwai dawakai dubu arba'in a wakai dubu arba'in don haka yasa gaba ɗaya ma ba wa a zaunar da dawakai cikin garin madina sai dai bayan gani albarka iri-iri abinci daga ko'ina cikin duniya ana kawo shi garin madina saboda haka ce almuradu bil huna ma malu dunyawiyya wal wal'ukurawiyya albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa garin madina albarka ce da ta shafi rayuwar duniya da kuma rayuwa ta lahira don haka garin madina babu shakka ya samu wato ci gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa kuma ba wai abu huraira ne kaɗai ya rawaito hadisin nan ba game da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina akwai wasu sahabbai da suka rawaito mutum na biyu shine abdullahi bin umar hadisin sa yana sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'an tafsirin suratun nasi kul a'udhu bi rabbin nas a cikin sahihul bukhari abdullahi bin umar ya ce zakar nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a allahumma barik lana fi shamina ya allah ka mana albarka a sham dinmu allahumma barik lana fi yamanina allah yi mana albarka a yaman kaga annabi yayi albarka kamar ya roki albarkan Allah garin Madina sannan ya roki albarkan Allah subhanahu wataala magarin mayankin Sham da yankin Yaman ba garin Madina kawai bane kalu sai suka ce ya rasulullahi fi najnina to ya rasulullahi gabas din mu fa najat kenan shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yankin Iraq shi ake kira najat wato gabashi قال سيتي اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا fi yamanina. ya Allah ka yi albarka ga sham ɗinmu da yaman ɗinmu suna ɗauka ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce Allah ka yi mana albarka ga yankin najad ma sai manzon Allah ya sake maimaita addu'arsa Allah ka yi albarka ma sham da yaman eh, sai kalu eh, ya rasulullah fi najdina suka sake cewa ya rasulullah yankin najd fa fa azunhu qala fi salisa abdullah bin umar yace to ina tamani a karo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ya ce musu banda yankin iraq hunaka zalazil wal fitan akwai girgizan ƙasa da za a samu ta yankin iraq akwai fitintunu da za su fito ta yankin iraq wafiha fiha yatluqu qablu shaytan kahon shaytan tanan zai bullo sada ana tamani fito wanda jal zai kasance ta yankin iraq tun a wancan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai sun nemi da yayi irin wannan addu'a ga Yaman da yayi mai Yaman da Sham yayi wannan addu'a ga yankin Iraq kamar yadda yazo cikin al-Musnad al Ahmad Allahumma barik lana fi madinatina wa fi sa'ina wa muddina wa yamanina wa shamina hadisin Abdullah bin Umar kaga yayi kama da riwayar Abu Huraira ya Allah kai mana albarka ma birninmu na Madina Allah ka yi albarka masa'in garin Madina Allah ka yi albarka wa mudun garin Madina Allah ka yi albarka ma yankin Yaman ɗinmu Allah ka yi albarka ma yankin Sham ɗinmu sun mastaqbala matsali a shamsu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci gabas saboda Iraq tana makullar rana tana nahiyar gabas da Madina فقال سيأتي min ها هنا يطلع قرن الشيطان manzon Allah yake ta nan ne kahon shedan yake zai bullo min hahuna zalazil wal fitan ta nan ne girgiza na ƙasa zai bayyana da kuma fitintinu za su wa musulmai ta dan manzon Allah ya nuna masa habbansa haka in ka duba sahihu ibn khuzaima an samu hadisin mutum na biyu sahabi na biyu shine sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda annahu qala sayyidina ali yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil harra bi suqya allati kana li sa'd bin abi waqas mun fita bayan garin madina akwai marmara a bayan garin madina madina tana da wasu irin duwatsu wato wadanda ba a samun ruwa gurin guri ne busasshe to sun fita bayan gari inji sayyidina ali sun taho akwai wata mashayar ruwa wanda sa'ad bin abi waqas ya tona sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musahabbai ituni bi wabu ku zo min da abin alwala falamma tawabba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kama fastaqbala alqibla bayan ya gama alwala sai ya miƙe ya fuskanci alqibla summa kabbara yayi kabbara summa qala sai ya ce in abi ibrahim kana abduka wa khaliluka babana annabi ibrahim ya kasance masoyinka ya Allah ya kasance bawanka wa aka li ahli makka kuma ya roke ka saboda mutanen makka ka saukar da wasu albarkoki da yawa a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi ibrahim babansa saboda kakan shi ne tunda shi ne mahaifin annabi isma'il kuma manzon Allah ya fito daga zuriyar annabi isma'il alaihi wassalam sai ya ce wa ana muhammadun abduka wa rasuluk kuma ni ne muhammad bawanka manzonka ad'uka li ahli madina ina roƙonka addu'ar da nake ga mutanen madina an tubarika lahun fi muddihim sa'ihim Allah ka musu albarka ga mudun da suke amfani da shi ta wajen awu da sa'i da suke amfani da shi ta wajen awu misla ma barakta li ahli makata ma albarakata barakatai Sai na ali ce mazan Allah ya ce irin albarkan da kai wa mutanen makka ta dalilin addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ina roƙonka ka yi wannan albarkan ga mutanen madina tare da kowace albarka ka kawo albarka guda biyu kowace albarka ɗaya aka sa mutanen maka ka sa biyu a garin madina hadisin yana fahimul jami'in sagiyar hadisi na 2272 riwayar abu huraira sayyidina ali bin abu talib kaga yi kama da hadisin abu huraira ga hadisin abdullahi bin umar sahabi uku kenan mutum na hudu shine anas bin malik wanda shi ma ya ba da labarin addu'ar da manzo yayi wa garin madina عن النبي ce, الله Allah ya ce يتي من ظن الله يتي اللهم اجعل بالمدينة يا الله كسام ma مدينة bi ما جعلت بمكة من Ya Allah ka sa ننكي biyu na albarkan da ka saukar wa garin makka ka saukar da shi a garin madina ninki biyu bu'ifai Hadithin yana sahihul bukhari kitabu fada'il da kuma sahihu muslim kitabul hajji muttafaqun alayh hadithun anas bin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki albarka wa garin madina ninki biyu na albarkan da aka sawa makka sannan mutum na biyar wanda ya rawaito hadisin hadisin yana sahihu muslim kitabul hajji babu tarjih fi sukun al-madina wa sabri ala la'wa'iha hadisin abu sa'id maula al-mahri wani malamin misra wani tabi'i ya bada labari wani tabi'i ana ce mar abu sa'id maulal mahri al yana zama a garin madina saboda mutane kan tafi madina saboda neman ilimi to yana garin madina wannan bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai aka samu wani tsananin rayuwa saboda juyin zamani aka samu tsananin rayuwa a garin madina annahu asabahum bil madinati jahdun wa shidda wahala mai tsanani wa annahu ata abu sa'id al-khudri don haka sai zo ga sahabin annabi da ake kira abu sa'id al-khudri yana da rai a lokacin shi wannan tabi'in abu sa'id maula al-mahri zo ga abu sa'id al-khudri fa qala lahu yace masa inni kathirul iyal ni mutun da nake da iyali da yawa ina da wato babban gida wa kad asabatna shidda ga kuma wahala ta same mu a garin madina an samu juyin zamani wahalar rayuwa ta zo fa aradtu an an kula iyali ila ba ar-rif ina so in dauke iyali na in kai su kauyuka in zauna da su dan zaman kauye fi sauki akan zaman garin nan a yanzu sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce masa la tafa'al karka yadda kana garin Madina ka fita saboda tsananin rayuwa ilzamil Madina zauna a garin nan ka lizimci garin nan yace abin da ya faru bari baka labari in ji Abu Sa'id al fa inna karajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani lokaci da muka fita tare da annabi azunna annahu qala hatta qadimna usfan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ji labarin ga wata kabila ko mutanen wani gari suna shirin su auka wa manzo garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai jira sai sun zo ba sai fita tare su kuma wannan umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala gare shi to abu sa'id al ya yace wata rana irin wannan umarni ya zo ga manzo mun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam mun tafi usfan usfan kilomita hamsin ne ta gabacin jidda har yanzu akwai gari usfan ana kiransa usfan muka tafi usfan fa aqamu biha layali manzo Allah ya zauna a usfan kwanaki da yawa da mu da shi sai mutane suke cewa wallahi ma nahnu hahuna fi shay' muna zaune a garin nan ba abin da muke mu ba yakin ba mu ba mu koma gida ba wa inna iyalana la khalufu ma na'manu Alayhi mun bar iyalanmu a garin Madina tana yiwa ma abokan gaba su fada garin su kakkashe mana iyalai kasan maganganu mutane suna irin wannan magana fa balaga zalika annabi sai magana ta isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka abin da fa wasu mutane suke fada wai ba san me yasa ake zaune a garin nan ba yau da kullum gashi an bar iyalai a garin madina ana tsoron kada fa abokan gaba su fada wa madina manzo da sahabbai kuma suna usfan shine sai manzon Allah ya tara sahabbai yace ma hadal ladhi balagani min hadithikum wani irin labari ne kuma yaso gare ni abinda kuke fada wallazi ahliku bi. abu sa'id al-khudri yace manzon Allah yace ah, wallazi nafsi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad hamamtu in shi'tum la adri ayyatuhuma dayan biyu ne Na sani ba sai ku zaba ji annabi sallallahu alaihi wasallam dayan biyu ne ko dai mu zauna nan saboda zabin Allah ya fi namu ko kuwa a'a mu kama hanya mu koma gida tunda kuna ganin ku za ku tsare iyalanku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'amuran na binakati uh, turha sun mala a kullu laha ukda hatta akdama uh, madina zan yi umarni a kawo tago da nake hawa a shirya in hau ba zan sauka ba sai mun isa garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabai haka saboda maganar da ya ji labari da yawa mutane sun faɗa don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tashi ya ce Allahumma inna Ibrahim harrama makka waja'alaha haraman ya Allah annabi Ibrahim alaihi salam shi ya haramta abubuwa da dama garin Makka kuma Allah ya sanya ta ta zama haramun wa inni haramtu al-Madina haraman na sanya garin Madina shi ma ya zama hurumi kamar yanda Makka ta samu hurumi ta dalilin annabi Ibrahim alaihi salam ma baina ma'zamaiha Allah yubraka fiha damun ina roƙonka ya Allah kada a zubar da jini a garin Madina Ah, wato wannan hurumi ne wanda nake son ka ba wa garin madina haramun ne musulmi ya zub da jini a garin shi ake nufi da hurumi ba wai ba za a iya ba amma haramun ne wala yi humar fi hasilahun likitali ka sanya garin madina ya zama yana da hurumi yadda ba za a dau makami ana tafiya a garin ba wa inni haramtun madina wala yi fi ha shajara ina so ya Allah ka ba wa garin madina hurumi ta yadda ba za a buge wata bishiya a garin madina ba don haka yasa in ka tafi madina in dai bishiyar ita ta tsuro da kanta ba wanda wani ya dasa ba bishiyar da Allah ya ciro ya fitar da ita da kansa haramun ne ka cire ta saboda hurumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama wa garin illa da alafin sai dai ga wanda ya zama yana kiwon dabbobi wanda dabbasa za ta ci ganyen ice ko ciyawa wannan ba laifi ba ne sai ya ce allahumma barik lana fi madinatina allah kai mana albarka mu birninmu اللهم بارك لنا fi sa'ina. اللهم بارك لنا fi muddina. اللهم بارك لنا fi sa'ina. اللهم بارك لنا fi muddina. manzo Allah ya maimaita har sau uku Allah kai mana albarka wa garinmu kai albarka wa sa'inmu da mudunmu Allahumma ja'al ma albarakati eh, barakatayn ya Allah ka sanya tare da kowace albarka guda da ka sa wa makka ka sa albarka biyu a garin madina sai mazan Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ya gaya masa habbai bayan ya gama wannan addu'a ya ce musu ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa da kuke tunanin wai kun bar iyalinku a garin madina babu tsaro na rantse muku da Allah ma min almadinati shi'bun babu wani matsatsin dutse wanda ke hanya ne na mutum wala naqbun babu wata hanya da dan adam ke bi ko dabba illa alaihi malakani ya yaharusaniki face akwai mala'ika guda biyu idan na bar garin suke tsayawa suna gadin garin maza Allah ke gaya musu habbai hatta takdamu ilai har sai kun koma gida kafin mala'ikun suke tafiya duk ran da muka bar garin madina za mu tafi wani gu to ina muku rantsuwa da Allah garin gaba ɗaya mala'iku ke tsaron sa. to amma da kun ce kuna so mu koma sai ce wa mutane irtahilu ku tashi mu koma gida abu sa'idun kudire yana ba da labari yace sahabbai farta halna ce sai muka shirya muka biyo bayan manzon Allah fa aqbalna ila madina muka tinkari madina fa wallazi nahlifu bihi abu sa'idun kudire yace ina rantsuwa da wanda mu sahabbai muka rantse da shi wato shine Allah aw yuhlafu bihi ko muna rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi kamar yadda uh, hamad daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin yake shakka wanne ne kalmar da abu sa'id al-khudri ya faɗa abu sa'id al-khudri yace ma wa ba'ana rihalana ba mun iso madina ba dama mun ce muna son mu dawo gida muna shiga cikin garin madina ma wa ba'ana rihalana ba mu kunce kayan kayan mu da ke kan raƙuma ba hina da kallon madina hatta a gara alaina banu abdullahi bin kasfan muna kunce kayanmu da ke kan rakuma sai ga karar an mana hari an faɗo garin madina da yaƙi kaga mazan allah dama ya gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idan na bar gari mala'iku ke tsaro in amma da zaran mun koma sun gama to hakan ko ya faru ba dama kun ce a dawo gida ba saboda kun bar gida babu tsaro to yanzu ana dawowa gida sai ga banu abdullahi bin gatafan sun fado wa ma yahijihum qabla zalika shay'un kuma da ba su tsoron mu amma daga ranar eh, da ba su wato suna tsoron mu amma daga ranar ba su tsoron mu sai gashi har cikin gari sun fado mana hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisin 2271 wato shine Abu Sa'id al-Khudri yake ga ya mashi wannan tabi'i abu sa'id maulan mahri cewa kada ka bar garin nan don garin nan yana da wani tsaro na musamman komai wahalar rayuwa ka daure ka zauna a garin nan akwai albarkan da manzo ya roƙa wa garin nan uh, don haka yasa malamai suka yi sabani game da tsakanin makka da madina shin wanne ne fi albarka bisa ga la'akari da waɗannan hadisai ibnu abdul cikin at-tamhid da wa amma du'a'ur rasul fa mujabun la muhala la mahala addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka Allah ya karba wa qad zanna qaumun anna hadha alhadith yadullu ala anna almadinata afdal min makkah saboda haka yasa aka samu malamai da ke ganin ai makka madina ta fi makka saboda waɗannan hadisai da muka karanta li du'a'i rasulillahi laha bi misli du'a'i ibrahim alaihi salam li makkah saboda manzon Allah ya yi addu'a ya ce Allah ka saukar wa garin madina ninkin albarkan da ka saukar wa garin maka ta dalilin addu'ar annabi ibrahim alaihissalam wa mislihi ma'ahu wa hada yi tamal limaubu'i du'a'i rasulillah wa maubu'i tabu'i fi dalika illa annahu qad ja'a fi makka asarun kasira tadullu ala fadliha babu shakka waɗannan hadisai hujjoji ne masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da garin madina yana da albarka amma waɗannan hadisai ba su kai yanda za a ce madina ta fi makka ba in ji abu sa'idin lukudiri ba su kai ba duk da cewa akwai manyan malamai waɗanda suke ganin haka ya ce daga cikin dalilai da ke nuna maka cewa makka tana gaba da madina akwai fa hadisi da ya tabbata musuluncin gaba ɗayansa manzon allah ya ce buniyar islamu ala an gina musulunci ne kan abubuwa guda biyar fa zakara min ha hajjal baitil haram manzon Allah ya ce zuwa aikin haji rukuni ne na musulunci waje alal ilhada fi hamin al Allah Allah tabaraka wa ta'ala da kansa a suratul hajji aya ta 25 yace barna zalunci fasikanci a garin makka yana cikin kaba'ir wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin ala waja'alaha qiblatal ahya'i wal amwat Allah ya saka makka ita ce alƙiblar masu rai kuma ita ce alƙibla ta matattu wa an ibadihi fa habba auzarahum bi qasdil qasid lahu marra min dahri idan har ka tafi makka sau daya a rayuwarka Allah yana gafarta ma ka gaba daya ya dinga kirgawa ya dinga kirgawa yace to ga ma wani misali yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira inji ibnu Abdul Barri lokacin da ya bar garin makka lokacin da ya hijira shi da sayyidina abubakar ya taho ga wani tsauni da ya hau kan wannan dan tudu alhazwara ya sai da ya juya ya kalli makka saboda tsananin son da yake ma wannan garin shi manzon Allah sai ya ce wallahi na rantsai da Allah inni la'alamu annaki khairu ardillah ni na sani ke makka ke ce mafi alkhairin kasar da Allah ya halitta wa ahabbuha ila Allah kuma ke ce kasar da Allah ya fi so akan kowace kasa inji manzon Allah yace walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu in ba da mutanen da ke zama cikin ki sun kore ni ba wallahi bazan barki ba kafin manzon Allah ya isa Madina sai da ya faɗi wannan yace wa fi qawli rasulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha harramaka yawma inna allaha harrama makka yawma khalaqa samawati wal ard idan ana batun hurumi ne da makka ta samu ba addu'ar annabi ibrahim alaihi salam bane manzon Allah ya ce tun ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa tun daga wannan rana Allah ya ce makka tana da hurumi to ina zaka hada ta da madina inji ibnu abdul bar inna allaha harrama makka wa lam yuharrimha an-nas wanda manzon Allah shi ya fada yace Allah da kansa ya haramta ya sanya makka ta zama tana da hurumi duk da cewa akwai addu'o'in da annabi ibrahim alaihi salam yayi Allah ya sawa garin makka albarka amma kasancewar makka ta samu hurumi wannan Allah ne ya tsara ba tare da wani ya roke shi ba tun da ya halicci samai da ƙasa yace wannan dalilun ala qabliha ala sa'ir ma harramahu an wa anna du'a ibrahim li makka kana kama tsala azza wato addu'ar da annabi ibrahim yi. ita ce Allah ya ba da labari a suratul baqara aya ta 126 wa Iskal ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuku ahlahu min Samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir ba wai kasancewar garin ya zama yana da hulumi bala ya Allah wato ka sanya wannan gari ya zama mai zaman lafiya ya Allah ka azurta mutanen garin nan da 'ya'yan itatuwa waɗannan su ne addu'o'in da annabi ibrahim ya yi wanda kuma manzon Allah yake ishara da shi ولو كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها سيبن عبد البر يتي إن دا أتي addu'o inna manzo Allah yayi wa garin Madina Allah ka yi albarka wa garin Madina Allah ka yi albarka wa sa'in Madina Allah ka yi albarka wa mudun Madina kaninka sau biyu yace inda a ce wannan addu'a ce za ta ba wa Madina daraja sama da Makka lakana kazalika du'a wa rasulillahi bil baraka fi shami wal yaman ai annabi ya ce Allah yi albarka ma Yaman Allah kai albarka ma Sham to kenan Sham da Yaman duk sun fi Makka inji Ibn Abdul Barri ba haka ba ne saboda haka yasa malamai akasarin masana hadisi suna tabbatar da babu garin da ya kai Makka albarka a doron kasa babu shi kamar misali Ibn Hazmi yace la hujjata fi hadisi babu lahu li'anna taksirar baraka la yastalzimu fadl fi umur al-akhirah wannan hadisin bai zama hujjar cewa madina ta fi makka ibn hajar ya yi magana kan waɗannan hadisai a cikin fathul bari mujallar na hudu shafi na 117 ba shakka manyan malamai suna da fahimtar cewa madina ta fi makka daga cikinsu ko akwai al'imamu malik wa aksaru afali mafi yawan almajiran al'imamu malik suna yadda da cewa madina ta fi makka mafi yawa kamar yadda al zarqani ya faɗa a sharhin muwatta in ka dubi hadisin da muke karantawa cikin uh, sharhun muwatta na al-imamu ya yayi magana kai haka ma ibnu hajar a mujallar na uku shafi na 81 akwai hadisai da dama waɗanda ke nuna fallalan makka akan madina kamar misali hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu sallar da aka yi a masallaci na dinnan na garin madina ya fi lada ninki dubu akan sallar da aka yi a wani masallaci amma sai annabi ya ce illal masjidal haram banda masallaci mai alfarma ne na makka akwai riwayar abdullahi bin umar shi ma game da hadisin wanda abdullahi bin umar ya ce a ƙarshen riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal masjidal haram fa innahu afdalu minhu bi mi'ati salati sai dai masallacin ka'aba <clears throat> wato shi kam ya ɗara masallacin madina wato sau ɗari don haka idan ka samu damar ibada a garin makka malamai suke cewa falalar da za ka samu ya fi yawa a kan ibada da kai a garin makka wannan ya sa a garin madina wannan ya sa akasarin malamai suke ganin wato makka tana gaba da madina ko da dai akwai hadisai da dama da suka yi magana a kai uh, wannan ya zo uh, cikin littafin kawa'idul uh, ahkam na al'izu bin abdulsalam wanda ya rubuta a kan wato usulul fikhi yana shafin 39 inda ya kawo hujjoji goma sha waɗanda suke nuna makka ta fi madina hujja goma sha biyu ya kawo hadisin nan sai ce idan kana magana akan manzon Allah ya zauna garin Madina shi ya sa Madina ta fi Makka sai ce to ai in ka dubi tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna Makka yana annabin Allah in ma shekara 13 ko 15 bisa sabanin malaman tarihi shekara 13 ko 15 yana karantar da tauhidi sannan ya hijira ya dawo Madina ya zauna shekara 10 ko da daɗewarsa a gari ai ka sani Makka ma ta Madina bare a ce kuma akwai hadisai da dama da suka yi magana a kai ah, akwai al'imamu malik wanda ke da wannan fahimta kamar da muka ce da almajiransa manyan almajiransa irin ibn wahadi da masana da dama na zamanin farko hakanan al'imamu shafi'i ibn hajjar ya ce da damansu sun bar wannan fahimtar sun dawo fahimtar akasarin malaman hadisi da damansu saboda hujjoji waɗanda malamai suka yi magana a kai kamar misali hadisin da ibnu abdulbar yake magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hijira ya hau kan wannan tsauni ya kalli garin makka yake cewa wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila allah makka ke ce mafi alkhairin kasa ta Allah ke ce kasar da Allah ya fi so daga cikin wato nau'ukan kasashe laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu in ba dan an kore ni ne daga cikin ki ba da ban fita ba sai sa yake cewa haza nassun fi mahallil khilafi idan ana maganar gari da yafi alkhairi gari da yafi falala gari da Allah ya fi so manzon Allah da kansa ya ce makka ne fala yanbaghi al'adula anhu don haka babu sauran gardama game da cewa makka tana gaba da garin madina yana cewa hasabtu salata bil masjidil haram nayi lissafin sallah ɗaya da mutum yayi a masallaci mai alfarma ibn hajar kamar yadda ya zo cikin fathul bari yana magana haka nan al-imamu zarqani ya kawo shi in ka duba fathul bari mujallal na uku shafin 81 hafaftu salata bil masjidil harami fa balagat salatun wahida bil masjidil haram idan Allah ya baka dama kai sallah ɗaya ta farilla a masallaci makka yana daidai da umra 55 sana sallar da ka shekara 55 kana yi wa ta ashhurin da wata shida wa na laila da kuma dare guda 20 wato sallah ɗaya idan an karɓa ma a garin makka ya kai ibadar da aka karɓa na rayuwarka shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana 20 sallah ɗaya a ina za ka samu irin wannan gara garabasa al-imamu shaukani shi ma cikin nailul auta mujallal biyar shafi na 99 ya kawo wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana hadisin al-imam tirmidhi da al-musnad al-imam ahmad wallahi innaki khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah manzon Allah yake cewa wallahi makka ke ce mafi alkhairin kasa ta Allah kuma ke ce kasar da Allah ya fi so walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu in ba dan an kore ni ba zan barki ba shi al-imam shaukadi yace fihi dalilun ala anna makka khairu ardillahi ala al-itlaq kaga an samu hujja akan cewa makka ita ce mafi alkhairi ƙasa ta Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya babu wata ƙasa da ta kai makka wa ahabbuha ila rasulillah kuma makka ita ce manzon Allah ya fi so da kansa ya faɗa me yasa ya zauna madina saboda ibada ce idan har ka bar gari domin Allah ba za ka sake komawa wannan garin ba ko da garin ya dawo na musulunci abin da ya faru da manzon Allah kenan don haka yasa sahabbai da suka bar garin makka ba su yi sha'awar komawa ba saboda me saboda in ka bar guri don Allah baka koma masa amma ba don baka son shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fada laula anni ukhrijtu minki ma karatu in ba dan korana akai ba da ban barki ba kaga ya nuna manzo Allah yana son maka ya fi son maka akan ko ina don haka sai ibnu hajar ya ce mutanen makka eh, eh, da yawa malamai ko na zamanin farko da waɗanda ke garin makka kufa al'imamu shafi'i da sauransu mafi yawa ya'ani aljumhur suna da fahimtar cewa makka ta fi madina amma lallai an samu waɗanda ke ganin madina ta fi makka wanda cikinsu akwai ta na umar shi sa yake ta addu'a Allah ka karɓi raina a birnin manzon Allah sai na umar yana wannan addu'a kuma Allah ya amsa masa akwai wasu sahabbai da ke da wannan fahimtar haka kamar yadda muka ce akwai al Malik cikin malaman farko Ibn Hajar ya ce wasu al-awwalun bi hadisi Abdullah bin Adi al-mazkur fil bab malamai na kafa hujja da wancan hadisi wato hadisin lokacin da manzo ya kalli Makka yake wannan addu'a yake wannan magana yana cewa in ba dan koransa aka yi ba da bai fita ba suna kafa hujja da wannan hadisi da kuma dalilai kamar yadda muka ce in ka duba littafin kawaidul ahkam fi masalihil anam na al-izr bin abdussalam zaka ga dalilai goma sha biyu da ya kirga waɗanda suke nuna makka tana sama tana sama da madina kuma da yawa malamai sun yi magana akai musamman kamar faidul qadir al-imam al-munawi mujallal na shida shafin 343 ibn al-qayyim jawziya ya magana cikin littafansa kashi uku akwai bada'i'ul fawaid mujallal na uku shafi na 655 da kuma zadul ma'ad azadul ma'ad ya yi magana mai tsawo a mujallar na farko shafi na 46 har zuwa 52 har ma akwai littafin da ya rubuta musamman fi makka ta alal madina ibn al-qayyim akwai littafin da ya rubuta musamman da yake nuna falalar makka akan madina al-imam suyuti shi ma yana da risala da ya rubuta al-hujjatul mubayyana fi tafdil bayna makka wal madina Eh, duk da cewar alimamu suyuti yana tsakatsaki yana tsoron ya ce makka ta fi madina saboda hujjoji ga sunan kama da ya rubuta littafi a kai ibnu abdulbari kamar da muka ce a littafin a tamhid yi magana hakanan nan al a mujallar na bakwai shafin 225 ibnu hazmi yayi magana cikin al-muhalla na shafin 279 al-ibn kudama littafin al-mughni da al-imam an-nawawi cikin al-majmu' mujallal na bakwai shafi na 466 amma shi al-imam al-bukhari abin da yasa ya kawo hadisin da muka karanta ya kawo ne saboda ya nuna cewar ba kowace kyauta ce ake fifita ba ma wanda ya fi yawan shekaru ba ba kowace kyauta ce ake ba ma na dama ba akwai kyautar da ya kamata a ba ma wanda ya fi kankanta shi yasa ya kawo wannan hadisin a wannan babu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك